A gobe Lahadi ne za a fafata wasannin karshe na gasar Premier ta bana, wadda rana ce da ƙungiyoyi da dama za su san matsayinsu ciki har da wanda zai lashe gasar. A yayin da tuni aka san zakarun sauran gasannin League na Turai wasu ma har sun ɗaga kofi. Gasar ta Premier ta bana kam za ta ɗau fasali ne a ranar karshe inda za a tantance zakara tsakanin mai rike da kambin Manchester City da kuma Liverpool waɗanda su ne ke cikin takarar lashe kofin a halin yanzu. Manchester City ce ke saman teburin gasar da maki 90 yayin da Liverpool take bin ta da maki 89 wato bambancin maki ɗaya tal kenan a tsakanin su. Hakan na nufin kowace daga cikin su na bukatar nasara a wasanta na ƙarshe tare da fatar ɗayan ta sha kashi domin ta daga kofin na bana. A fafatukar karkare kakar wasanni a cikin ƙungiyoyi hudu na saman tebur kuwa tuni da Chelsea ta sami tabbacin karewa a ta uku koda da kuwa ta sha kashi a wasanta na ƙarshe da Watford. har sai idan Tottenham ta iya yin galaba kan Norwich da akalla ci goma sha takwas da nema. To sai dai Tottenham din ma na da jan aiki a gabanta na tsare matsayinta na hudu a tebur. Domin kuwa Arsenal na da da ƙeyarta tare da bambancin maki biyu kacala tsakanin su A can ƙasa kuma tuni da Watford da Norwich suka sami tabbacin faduwa daga gasar ta Premier. yayin da cikonta ukunsu za ta bayyana a gobe lahadi tsakanin Burnley da Leeds United da ke da maki 35 kowannensu amma kuma Burnley ce ke a sama sakamakon yawan zura kwallaye. daga ƙarshe dai ƙungiyar ƙwallon kafar PSG ta ƙasar Faransa ta sami nasarar ci gaba da rike shahararren ɗan wasanta Kylian Mbappe duk kuwa da rahotannin da ke nuna cewa an cimma daidaito kan komawarsa ƙungiyar Real Madrid ta ƙasar Spain. Mbappe ɗan ƙasar Faransa mai shekaru 23 ya yanke shawara tare da amincewa da zaben ci gaba da zama kungiyar tashi tare da rattaba hannu kan sabon kwantaragin shekara uku. ana sa ran kammala sa hannu kan sabuwar yarjejeniyar a yayin wasar karshe ta wannan kakar wasanni da ƙungiyar za ta buga da mens inda kuma ake sa ran za ta ba da sanarwa tun a watan da ya gabata ne kungiyar ta psg ta yi ta yin biyan ɗan wasan zunzurutun kuɗi euro miliyan ɗari da hamsin da sanya hannun kwanta ragi a ƙoƙarin da take yi na hana shi sauya gida Mbappe dai ya riga ya amince da biyan da Real Madrid ta taya masa domin komawarsa a can. To amma kuma daga bisani ya sauya shawara. Dan wasan gaba na ƙungiyar Manchester City ta Ingila Kevin De Bruyne ya lashe lambar gwarzon ɗan kwallon gasar Premier ta bana. De Bruyne dan ƙasar Belgium mai shekaru 30 ya sami lambar ne bayan da ya sami mafi yawan ƙuri'u da aka tattara daga jama'a a shafin yanar gizo na gasar ta Premier da kuma ƙuri'un da kaftin kaftin na ƙungiyoyi da wasu ƙwararru a haujin ƙwallon kafa suka kaɗa. Wannan ne karo na biyu da yake lashe kyautar kasancewar ya taɓa samun lambar yabon a kakar wasanni ta 2019 da 2020 inda a yanzu ya bi sahun Terry Henry da Cristiano Ronaldo da kuma Nemanja Vidic da suka taɓa lashe lambar fiye da sau ɗaya. Haka kuma takwaransa na ƙungiyar ta City Phil Foden shi kuma ya lashe lambar gwarzon matashin ɗan ƙwallo na gasar na shekara. Foden ya kasance ɗan wasa na farko da ya taɓa lashe lambar sau biyu a jere a tarihi. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka, Abuja, Najeriya.